masu laurari na kan wannan shafi na sarki zaki mkk to mu ji wannan mu fara jin wannan dai sannan barin fara barin bari ya fara ku ya hakuri okay wannan doka ta tabbata a wannan jihar abin da ake nufi da wannan shine dan naɗe-naɗe da aka yi bisa doka ta 2019 a wannan jiha tamu an rusa shi haka kuma an dawo da wancan ta baya wacce ita da daga aiki ma'ana kenan a wannan jiha a yanzu <coughs> sai ne To, uh, jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu lari makon wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, jama'a za ku duba uh, gwamna na Kano, Abba Kabir Yusuf shine wanda ya magana shine gwamna na Kano yanzu. wanda ya dawo wa shak sanusi khalifa sanusi lamido sanusi kujeransa na masarautar kano kuma alhaji aminu ado bayero ya sauka muna masa fatan alkhairi allah ya ba shi alkhairi duk inda za shi duk inda zai shiga allah ya sa alkhairi ne alhamdulillahi jama'a yanzu uh, uh, khalifa sanusi lamido sanusi ya dawo akan kujeransa aiko a da shi ne sarki to amma mene muhimmancin abin da nake so in fada a nan abin da nake so in fada a nan da yake da muhimmanci sosai masarautar kano masarauta ce wanda ba iya Kano ba wallahi wala Allah ba za ku fahimta ba waɗanda ke cikin Kano mazauna Kano da ke cikin Kano wala Allah ba za ku fahimta ba amma shekun fita waje za ku fahimci abin da zan faɗa masarautar Kano ba masarauta ba ne wala Allah da kuke ganin shi very common yana cikin one of the best masarautar a cikin duniya ba ma Najeriya kaɗai ba a duniya kaf gaba ɗaya yana cikin one of the best masarauta ne da yake da girma kuma da ya kamata a girmama shi abinda muke roƙa muna roƙa siyasa 'yan siyasa siyasa su cire bakinsu a ciki ku yi hakuri eh ku yi hakuri gaskiya tana da ɗaci gaskiya tana da ɗaci amma faɗinta shi ke da muhimmanci shi ke da amfani zamani na ganduje da aka yi gwamna ganduje zamaninsa da aka yi ya zo ya sauke khalifa sanusi shi ya kawo alhaji aminu ya zama sarki da alhaji aminu yana mazauninsa a sarkin bici ba shi ne aspect da nake so in duba ba yau ku duba masarauta a cewa wani gida da wani gida ma ka duba irin faɗan da ake yi irin gaban da ake yi balle a ce masarautar kaga alhaji aminu da uh, khalifa sanusi gida ɗaya ne dangi ne family ne yau tsakani da allah da annabi in siyasa sun ta shiga cikin lamarin nan wallahi fitina za ta kawo wa wannan shine gaskiya fitina za ta kawo kuma in za ka duba khalifa sanusi yana auren kanwan alhaji aminu yau don allah da annabi ko da ba fitina inda aka fara kamar lokacin ganduje da ba yi wa'annan ababa ba dole za ka ga cewa kamar a'a ana zaman lafiya amma ga haka ba abin da zai kawo shi ne fitina shi yasa da mu muna roƙa don Allah siyasa ya cire ɗan siyasa su cire bakin su ciki a bar a girmama wannan masarauta a bar wannan masarauta inda yake a bar wannan masarauta inda yake amma wannan ya zo ya sauke na ya sauke wannan ya kawo wannan wannan kuma aka yi rashi ya sauke wannan ya kawo wannan gobe kuma wannan don Allah don ba abin da zai haifar shi dai fitina ba abin da zai haifar shi dai fitina kuma da gaba da fitina gida masarauta ce da muke girmama muke so muke girmama to ya kamata ya tafi haka nan according ya tafi haka nan in ɗan siyasa ma zai zo ya zama cewa ai ko ko da ma an fito uwa ɗaya uba ɗaya a cikin siyasa kowa ga wanda yake so kuma is respectable a ka respect wanda kake so kowa da kowa da wanda yake yi amma wannan kujera ya zama don go there ya zama wani abin da wai don go da a'a ba a zuwa wuri kowa ka iya kai siyasan ka an yi siyasa bayan kujera ko kuma amma a wannan kujera yana da girma yana da nauyi mai karfi da ya kamata a girmama shi kuma dukkansu abin da ya kamata a so ne kuma a girmama kuma su gidan sarauta suka dukkan dukkansu gidan sarauta su fito abu in ba a gyara ba ba za a nemi a lalata shi kaf gaba ɗaya ba ba za a nemi kaf a lalata shi kaf gaba ɗaya ba kuma wallahi muna murna muna murna Allah sarki Sanusi ya yi zama a da an nuna irin taimako da irin gudunmawa da yake bayarwa ya bayar to Allah ya taimake shi ruku Allah ya taimake shi ruku Allah ya taimake shi ruku Allah ya taimake shi ruku alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ah, sarki ah, Alhaji Aminu Ado Bayero Allah ya sa duk inda zaka je Allah ya sa albarka ya sa alkhairi duk inda zaka je duk inda zaka je ba yanzu ake wa kuka ba saboda babu yadda za a yi in iyaye ma an iya an kame zai kaga kaman an zo ba ga ƴaƴa ga jikoki an taba yi muna abu kaza an taba amma za ka duba sarki Aminu da sarki Sunusi babu wani abin da amma a'a wa'anda ke iya sa fitina ko kuma wa'anda ke kawo irin wannan problem siyasa ne siyasa ne siyasa ne yasa mu abinda mu muke roƙa kuma Allah muna roƙa Allah ya yi mana kuma Allah zai yi mana wannan masarauta Allah ya cire siyasa a ciki a bar kujerar kuma kowa ya yi siyasansa siyasa abu ne mai kyau in za a yi shi ta hanya mai kyau abu ne mai kyau da ake yi amma wannan kujera a bar mana shi haka a bar wannan kujera haka to abinda muke roƙa kuma kenan wallahi dukkan su gaba ɗaya Allah ya taimake su riko shi ma gwamna da ya hau yanzu ah, abba kabir yusuf shi ma Allah ya taimake shi riko shi ma masarautar shi na gwamna shi ma Allah ya taimake shi riko a Kano ta samu ci gaba Allah ya taimake su duka riko Allah ya sa wannan da aka sake eh, eh, Khalifa Sanusi da aka sake ya zo zama sarki yanzu a Kano ya kuma sake karban kujeransa ya zo zama sarki a Kano yanzu Allah ya sa shi ne mafificin alkhairi shi ma Alhaji Aminu ado bayaro da ya sauka shi ma Allah sa saukansa ya zama masa mafificin alkhairi Allah sa inda zai tafi duk abin da zai yi shi ma ya zama masa mafificin alkhairi a haka alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam shine fatan mu kuma shine burin mu abinda muke fata kenan wannan shine sakon mu kuma magana mai muhimmanci da muka faɗa wallahi har gobe muna za mu faɗa haka siyasa ya fita cikin wannan kujeran gidan kowa akwai siyasa wannan muna fata a yi wannan siyasa wannan ba za mu hana ba za a yi a hana ba ko wannan ma ai roƙo ake yi a yi ƙoƙari a cire haka saboda eh, ba manyan ba fitina ba abin da zai kawo shi fitina ba abin da zai kawo shi fitina ba abin da zai kawo shi fitina tun farko da aka fara yi wayannan kuskure ne fitina ne Allah mu roke ka Allah ya kawo alkhairi Allah ya kawo alkhairi Allah ya kawo alkhairi alfarma na sallallahu alaihi wasallam to jama'a wannan shine iya sako mu a sarki Sanusi Lamidu Sanusi ya koma kujeransa na masarautar Kano Allah ya taimake shi riko alfarma na sallallahu alaihi wasallam jama'a mun bar kwanan assalamu alaikum wannan lokaci daga nan wato gidan gwamnati na nasarawa inda wato gidan sarki na nasarawa inda mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya iso kano a wannan safiya domin shirin shiga fadar mai martaba sarkin wato da ake kira da gidan dago a nan gaba daya al'umma ne wasu daga al'ummar jihar kano ne suka fito domin suka tari mai martaba sarki tun daga airport har zuwa wannan gida na sarki da ke nan Nasarawa wanda daga nan ne ake shirye-shirye mai martaba sarkin zai fito a raka shi gidan na dabo nan duk inda kuke gani al'umma ne gashi nan suka fito a suka fito tun da sanyin safiya suke tsaye kuma suke jiran fitowa ta mai martaba wato suke jiran fitowar shi mai martaba sarkin kano alhaji amina aro bayaro an samu wannan sato sakatsi ne ko rudani bayan gwamnatin jihar wato majalisar dokoki ta jihar kano ta yi umarnin cewa ta yi dokar da ta rushe masarautun jihar guda biyar kana ciki hadda masarautar kano kuma gwamnan kano Abba Kabir Yusuf ya sanya wa wannan doka a hannu kuma nan take ya nada wato sarki abinda su wani bangare da wannan lamari ya shafa suke ganin cewa hakan bai musu daɗi ba suka shigar da kara gaban kotu inda kuma suke jira a kotu da hukunci wannan kotu ta tarayya da ke babban kotun tarayya da ke nan abuja ta yi umarnin kowa ya tsaya a inda yake wanda haka yake cewa kenan shi mai martaba sarkin Kano yana nan a matsayinsa na sarki har sai wato har sai ita kotun ta gama sauraron wannan shari'a wanda daga nan ne kowa zai san matsayinsa wanda ya nasara a ita wannan kotun kenan kuma a yanzu haka tuni cikin dare a wato shi mai martaba sarkin kano muhammadu sunsu na biyu ya shiga cikin gidan dabo tare da rakiyar a mai girma gwamnan jihar kano abba kabir yusuf da mataimakinsa da sauran jami'an gwamnati kamar da kuke gani nan a cikin gidan sarki da nasarawa kuma shi mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero yana ciki a halin yanzu bari ji ɗaya daga cikin haka masoya ko akwai abin da zai faru ga ta kana tsaya fadar eh, gidan sabbi da salawa muna da cikin wannan muna gode wa ubangiji da ya nuna mana wannan rana mai martaba sarkin Kano yana kokarin ya fito a yanzu umarni kawai muke jira A haka mun san mun Allah ya nuna mana masoyan sarki Allah kuma ya nuna mana makiyansu kuma Allah alhamdulillah fata muna masa kyakkyawan zato saboda su kowa yana masa wannan kyakkyawar shaida sarki mutumin kirki ne ba shi da aibu da wani abu ba shi da wani laifi da zaka ce ga laifin da ya aikata aka wannan ɗinsa ko aka cire shi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna yi wa Allah godiya wani tsaye kenan da ya kasance a wannan gida na wato na nasarawa gidan sarki na nasarawa inda ake dakon kushewar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero yana daga cikin wanda suka zo wannan gida me za ka ce ko kuma me ya kawo ka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun zo murnar komawar mai gida a gidansa alhaji Aminu ado bayero radiyallahu anhu Allah ya da shi Allah ya ji kan sa muna cikin Allah mun yi shiga alhini kuma alhamdulillah yanzu muna cikin farin ciki me yasa ku ba za ku hakura matsayin ku na masoya to ai to ai to ai to ai mu gidan muke yi wa mu gidan muke yi wa shi tsohon sarki mai girma mai martaba sunusi kamata ya yi in an ba shi ma mulkin mukamin nan in dai ana kishin gidan bai kamata ya karba ba gidan muke yi wa gidan ake yi wa masarautar kano duk duniya ta shahara duk duniya masarautar kano ta shahara yanzu me kake ba ma fatan abin da zai zo ya taba mana masarauta eh ba ma fatan abin da zai zo ya taba mana masarauta bai kamata a zo a amfani da siyasa a tarwatsa al'umma a tarwatsa gidan masarauta ba in mutum yana da wani mugun nufi akan mutumin nan tuntuni kamata ya ce an zo karshen wannan abu Kano ce, Kano ce, Kano ce, Kano madinan Najeriya ce. Bari mu je ga wasu ga sunan da ita inda. Assalamu alaikum. Ga shi karatunta gidan sarki da ake ciki. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kasiran ɗayyibin mubarakan fi. Allah mun gode maka, Allah dama baya baki. kuma Allah baya barin zalunci wallahi ban taɓa kwanan farin ciki ba irin kwanan da na yi jiya mun ɗan riskin mu a cikin bakin ciki na ɗan mintuna na ɗan awanni kuma alhamdulillah Allah ya faranta mana domin duk abin da baka da haƙƙi Allah zai maka sakayya ka dubi dubban masoya tun daga airport har zuwa Nasarawa yau facilitation ake a Kano amma saboda an zalunci al'ummar Kano a ƙasa suke fito ni ma tun da na tau fata na garin Kano ya na lafiya kuma fata na an Allah ya so ya yadda duk wanda yake da hannu a cikin wannan abun tun da zai Allah ya sa ya fara jarrabar ya fara girba abin da ya shuka masha Allah na gode. kai tsaye daga fada wato gidan sarki na Nasarawa kenan inda mai martaba sarki ke ciki ke zaune ke jiran lokaci da zai fito da kuma wato wanda zai fito zuwa gidan mai martaba sarkin Kano wato yadda ake kira da gidan Dabu ko kuma gidan Muhammadu Rumfa. Akwai jami'an tsaro na ciki da na waje da sojoji da 'yan sanda duka da suke ainihin wannan gida. Kuma wannan shi ne fata ne da mutane ke yi na raka wannan akwai wasu daga cikin hakimai haka da suke shigowa wannan wato wannan gida a daidai wannan lokacin. to yanzu aka katsallar kano ne yake shigowa a wannan gida na sarki da ke nan nasarawa Thank you. Ana so mu ɗan yi interview ka yi magana a cikin Interview. to daga nan gidan sarki na nasarawa kenan inda ake jiran fitowar mai martaba sarkin kano wanda daga nan kuma za a ɗunguma a tafi zuwa wato wato gidan dabu wanda nan ne ainihin gidan sarautar kano yake ga masoya nan kamar da muke gani a ta ko'ina suna ta ƙara shigowa a daidai wannan lokaci bayan an taro wato shi mai martaba sarki daga airport a sanyin wannan safiya hakan na gwada cewa kenan a yanzu kusan a iya cewa akwai Yashi na da kawo na gida da za ce. A yau rana ce ta farin ciki da nuna wa Allah godiya domin kasan mulki na Allah ne Allah shi yake ba wanda ya so kuma yake karba agun wanda ya so to shi mai girma a sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero lokacinsa bai kare ba amma waɗansu da suke kiran kansu gwamnati suna maganar cewa dole sai ya sauka kuma Allah bai sauke shi ba abin da ba sa ganewa doka ce ta kawo su kuma doka ce ta sa shi Alhaji Aminu Ado a matsayin sarkin Kano saboda haka duk duniya in dai ba Allah ba babu wanda ya isa ya sa a sauke Aminu Ado a cikin wannan gidan a cikin wannan gidan na sarauta ga gadan mahaifinsa fata na shine ah, mai martaba sarki ya ci gaba da sarauta a jihar Kano sannan ya duba tsayin daka ya duba ya ga makiyansa na kusa da shi ya kautar da su wanda suke son sa na nesa ya dawo da su kusa wannan shine fata na ga ah, mai martaba sarki Alhaji Aminu Ado Bayero assalamu alaikum to sai ku ci gaba da bibiyan mu inda za mu kawo muku kai tsaye yadda shi mai martaba sarki zai shiga wannan gida na dabu kuma kamar ka a gidan sarki na nasara bai za ka ci. To muna cikin godiya godiya marasa adadi marasa misali ga sarki Allah. tabbas ubangiji Allah ya cancanta mu gode masa domin duk wannan abin da yake faruwa shine yake mana ba kuɗi Aminu ya bayar ba ba kuɗi magoya bayan Aminu suka bayar wallahi duk wanda ya gani a cikin taron jama'ar nan soyayya ce soyayya ce kuma kadan Allah kuma insha Allah muna fatan nasara a wannan lamari albarkacin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me fatan ka fata na Aminu ya dawo gidan daba ya zama sarki sarki for life insha Allah wannan shine fata na shi kuma wancan yayi hakuri ya koma Legas ya ci gaba da yin mining da yake yi. ba. Abin da yasa ba za mu haƙura ba sarautar ai gidan ake yi ba. Abin da sa ba za mu haƙura ba saboda mu dai ba kuɗi muka bayar ba kai mana. Hatta shugaban su yi shaida akan cewa ba kuɗi muka bayar ba kai mana. Su kuma tun barkon sarautar tun barkon sarautar kowa ya sani al'ummar jihar Kano da masoyinsu da wanda ba masoyansu ba sun san kuɗi suka bayar. Wannan abun ma da ya faru lai an san da ya faru. an sani fata na Allah ya tabbatar wa da Aminu wannan sarauta tasa ya shiga gidansa lafiya ya zauna lafiya ya gama lafiya da albarkacin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halin da ake ciki kenan a nan gidan sarki na Nasarawa sai ku da bibiyan mun da za mu muku abubuwan da ke gudana daga nan haffadar martaba wato haffadar mai martaba sarkin Kano da ke kofar kudu Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci a barkanmu da arzikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci daga nan wato gidan gwamnati na Nasarawa inda wato gidan sarki na Nasarawa inda mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya iso Kano a wannan safiya domin shirin shiga fadar mai martaba sarkin wato da ake kira da gidan dago. A nan gaba daya al'umma ne wasu daga al'ummar jihar Kano ne suka fito domin suka tari mai martaba sarki tun daga airport har zuwa wannan gida na sarki da ke nan Nasarawa wanda daga nan ne ake shirye-shirye mai martaba sarkin zai fito a raka shi gidan na dabo nan duk inda kuke gani al'umma ne gashi nan suka fito suka fito tun da sanyin safiya suke tsaye kuma suke jiran fitowa ta mai martaba wato suke jiran fitowar shi mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Aro bayaro an samu wannan sato sakatsi ne ko rudani bayan gwamnatin wato majalisar dokoki ta jihar Kano ta yi umarnin cewa ta yi dokar da ta rushe masarautun jihar guda biyar kana ciki hadda masarautar Kano kuma gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya sanya wa wannan doka a hannu kuma nan take ya naɗa wato sarki abinda su wani bangare da wannan lamari ya shafa suke ganin cewa hakan bai musu daɗi ba suka shigar da kara gaban kotu inda kuma suke jira a kotu da hukunci. wannan kotu ta tarayya da ke babban kotun tarayya da ke nan abuja ta yi umarnin kowa ya tsaya a inda yake wanda hakan ke cewa kenan shi mai martaba sarkin kano yana nan a matsayinsa na sarki har sai wato har sai ita kotun ta gama sauraron wannan shari'a wanda daga nan ne kowa zai san matsayinsa wanda ya nasara a ita wannan kotun kenan kuma a yanzu haka tuni tun cikin dare a wato shi mai martaba sarkin kano muhammadu sunsu na biyu ya shiga cikin gidan dabo tare da rakiyar a mai girma gwamnan jihar kano abba kabir yusuf da mataimakinsa da sauran jami'an gwamnati kamar da kuke gani nan a cikin gidan sarki da nasarawa kuma shi mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero a halin yanzu bari in ji ɗaya daga cikin haka masoya ko akwai abin da zai faɗa ka kana tsaya fadar gidan sarki da salawa muna da cikin wannan muna gode wa ubangiji da ya nuna mana wannan rana mai martaba sarkin Kano yana kokarin ya fito a yanzu umarni kawai muke jira a haka mun san mun Allah ya nuna mana masoyan sarki Allah kuma ya nuna mana makiyansu kuma Allah alhamdulillah fata muna masa kyakkyawan zato saboda shi kowa yana masa wannan kyakkyawar shaida sarki mutumin kirki ne ba shi da aibu da wani abu ba shi da wani laifi da zaka ce ga laifin da ya aikata aka wannan ɗinsa ko aka cire shi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna yi Allah godiya wani tsaye kenan da ya kasance a wannan gida na wato na nasarawa gidan sarki na nasarawa inda ake dakon kushewar mai mataba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero kana daga cikin wanda suka zo wannan gida me za ka ce ko me ya kawo ka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun zo murnar komawar mai gida a gidansa alhaji Aminu ado bayero radiyallahu anhu Allah ya da shi Allah ya ji kan magabatansa muna cikin Allah, mun yi shiga alhini kuma alhamdulillah yanzu muna cikin farin ciki me yasa ku ba za ku hakura matsayin ku na masoya to ai to ai to ai to ai mu gidan muke yi wa mu gidan muke yi wa shi tsohon sarki mai girma mai martaba sunusi kamata ya yi in an ba shi ma mulkin mukamin nan in dai ana kishin gidan bai kamata ya karba ba gidan muke yi wa gidan ake yi wa masarautar Kano duk duniya ta shahara duk duniya masarautar Kano ta shahara yanzu me kake ba ma fatan abin da zai zo ya taba mana masarauta eh ba ma fatan abin da zai zo ya taba mana masarauta bai kamata a zuwa amfani da siyasa a tarwatsa al'umma a tarwatsa gidan masarauta ba in mutum yana da wani mugun nufi kan kan mutumin nan tuntuni kamata ya ce an zo karshen wannan abu Kano ce, Kano ce, Kano ce, Kano madinan Najeriya ce. Bari mu je ga wasu ga sunan ya fita inda. Salamu alaikum. Ga shi karakanka gidan sarki da ake ciki. alhamdulillah alhamdulillah hamdan kasiran ɗayyibin mubarakan fi Allah mun gode maka Allah dama baya bacci kuma Allah baya barin zalunci wallahi ban taɓa kwanan farin ciki ba irin kwanan da na yi jiya mun ɗan risken mu a cikin bakin ciki na ɗan mintuna na ɗan awanni kuma alhamdulillah Allah ya faranta mana domin duk abin da baka da haƙƙi Allah zai maka sakayya ka dubi dubban masoya tun daga airport har zuwa Nasarawa yau facilitation ake a Kano amma saboda an zalunci al'ummar Kano a ƙasa suke fito ni ma wannan tun da gaina na tau fata na garin Kano ya na lafiya kuma fata na an Allah ya soya da duk wanda yake da hannu a cikin wannan abun tun da yau Allah ya sa ya fara jarrabar ya fara girba abin da ya shuka masha Allah na gode kai tsaye daga fada wato gidan sarki na Nasarawa kenan inda mai martaba sarki ke ciki ke zaune ke jiran lokaci da zai fito da kuma wato wanda zai fito zuwa gidan mai martaba sarkin Kano wato wanda ake kira da gidan Dabu ko kuma gidan Muhammadu Rumfa akwai jami'an tsaro na ciki da na waje da sojoji da 'yan sanda duka da suke ainihin wannan gida kuma ah, wannan shi ne fata ne da mutane ke yi na raka ah, wannan akwai wasu daga cikin hakimai haka da suke shigowa wannan wato wannan gida a daidai wannan lokacin to yanzu ka tallan kano ne yake shigowa a wannan gida na sarki da ke ah, nan nasarawa Muna so mu magana gaskiya. Ai, da To daga nan gidan sarki da Nasarawa kenan inda ake jiran fitowar mai martaba sarkin Kano wanda daga nan kuma za a dunguma a tafi zuwa wato wato gidan Dabu wanda nan ne ainihin gidan sarautar Kano yake ga masoya nan kamar da muke gani a ta ko ina suna ta ƙara shigowa a daidai wannan lokaci bayan an taro wato shi mai martaba sarki daga airport a sanyin wannan safiya hakan na gwada cewa kenan a yanzu kusan a iya cewa akwai Gashi da daga kawo na gida da za ka ce. A yau rana ce ta farin ciki da nuna wa Allah godiya domin kasan mulki na Allah ne Allah shi yake ba wanda ya so kuma yake karba agun wanda ya so to shi mai girma sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero lokacinsa bai kare ba amma waɗansu da suke kiran kansu gwamnati suna maganar cewa dole sai ya sauka kuma Allah bai sauke shi ba abin da ba sa ganewa doka ce ta kawo su kuma doka ce ta sa shi Alhaji Aminu Ado a matsayin sarkin Kano saboda haka duk duniya in dai ba Allah ba babu wanda ya isa ya sa a sauke Aminu Ado a cikin wannan gidan a cikin wannan gidan na sarauta gadan mahaifinsa fata na shine ah, mai martaba sarki ya ci gaba da sarauta a jihar Kano sannan ya duba tsayin daka ya duba ya ga makiyansa na kusa da shi ya kautar da su wanda suke son sa na nesa ya dawo da su kusa wannan shine fata na ga mai ah, martaba sarki Alhaji Aminu Ado Bayero assalamu alaikum sai ku ci gaba da bibiyan mu inda za mu kawo muku kai tsaye da shi mai martaba sarki zai shiga wannan gida na dabu kuma kamar ka a gidan sarki na nasara me za ka ci to alhamdulillah muna cikin godiya godiya marasa adadi marasa misali ga sarki Allah tabbas ubangiji Allah ya cancanta mu gode masa domin duk wannan abin da yake faruwa shine yake mana ba kuɗi Aminu ya bayar ba ba kuɗi magoya bayan Aminu suka bayar wallahi duk wanda ya gani a cikin taron jama'ar nan soyayya ce soyayya ce kuma kadan Allah kuma insha Allah muna fatan nasara a wannan lamari albarkacin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me fatan ka fata na Aminu ya dawo gidan daba ya zama sarki sarki for life insha Allah wannan shine fata na shi kuma wancan yayi hakuri ya koma Legas ya ci gaba da yin mining da yake yi.